Korintawa ta fari Sura goma sha biyar Yanzu kuma, ’yan uwa, zan tuna muku da labari mai dadin da na sanar muku, wadda kuka karba kuke kuma bi. Ta wurin wannan labari mai dadi ne kuke samun ceto, muddin kuna rike maganar sosai wadda na sanar muku, in ba haka ba, ban gaskiyar ku abin banza ne. Abu mafi muhimmanci da na sanar da ku. shi ne wanda na karbo cewa almasihu ya mutu saboda zunubanmu kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta fada cewa an binne shi an tada shi a rana ta uku kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta fada ya kuma bayana ga kefas sa'anan ga sha biyun sa'anan ya bayana ga yan uwa fiye da dari biyar a lokaci guda yawancinsu kuwa suna nan har yanzu amma waɗansu sun yi barci. Sa'an nan ya bayana ga Yakub, sa'an nan kuma ga dukan manzani daga karshe duka, ya bayana gare ni ko da yake ni kamar mutum ne wanda an haifa a lokaci da bai kamata ba. Gama ni ne mafi kankanta a cikin manzanin Yesu, ban ma isa a ce da ni manzo ba, saboda na tsananta wa jama'ar masu bin Allah. amma saboda alherin Allah ne na zama yadda nake, kuma alherin da ya yi mani kuwa ba a banza ba ne, har ma na fi kowane manzo Yesu aiki, ko da yake ba ni ba ne, alherin Allah ne da yake tare da ni. To, ko ni ne, ko kuma su ne, haka muke wa'azi, ta haka kuma kuka gaskanta. To, idan har ana wa'azin tashin almasihu daga matattu. yaya waɗansunku suke cewa ba tashin matattu? Idan ba tashin matattu, ashe, almasihu bai tashi daga matattu ba kenan. Idan kuwa almasihu bai tashi daga matattu ba, ashe, wa'azinmu banza ne, ban gaskiyarku kuma ta zama banza. Sai ya zama har mu wa Allah shaidar karya kenan, gama mu wa Allah shaida cewa ya tada almasihu, wanda kuwa bai tasar ba. idan da gaskiya ne ba a tada matatu. gama idan ba a tada matatu ashe, almasihu ma ba a tashe shi ba kenan, idan kuwa ba a tada almasihu ba, ashe, ban gaskiyarku ban zace har yanzu kuma kuna cikin zunubanku. Ashe, waɗanda suka mutu cikin almasihu sun halaka kenan, idan sa zuciyarmu ga almasihu domin rayuwa. nan ne kadai take, ai, mun fi kowa zama abin tausayi kenan. Amma, hakika an tada almasihu daga matatu shi ne kuwa nunan fare daga matatu wannan tabbaci ne cewa sauran ma za a tada su daga barci. Tun da yake mutuwa ta zo ne ta wurin mutum, haka ma tashin matattu ya zo ne ta wurin mutum, gama kamar yadda duka ake mutuwa saboda Adam. haka za a tada duka saboda almasihu amma za a tada kowane bi da bi almasihu shine nunan fari sa'annan waɗanda suke nasa a ranar da zai dawo sa'annan sai ƙarshen ya zo sa'an da zai mayar wa Allah uba mulki bayan da ya kawar da dukan masu mulki da mulki da iko don kuwa dole ne almasihu ya yi mulki har sai ya sa dukan abokan gabansa a karkashin kafafunsa, abokiyar gaba ta karshe da za a kawar ita ce mutuwa. Gama kamar maganar Allah ta ce, Allah ya mai da dukan abu a karkashin mulkinsa, amma da aka ce, dukan abu yana karkashin mulkinsa, a fili yake kenan cewa, shi wanda ya ba shi iko a kan dukan abu, baya karkashin ikonsa. Sa'ad da Allah ya mai da dukan abu a karkashinsa, sai ɗan shi ma ya zama a karkashin Allah wanda ya mai da dukan abu a karkashinsa, domin Allah ya tabbata shi ne kome da kome. Idan ba haka ba, mai mutanen nan za su yi, waɗanda aka yi wa baftisma a madadin matattu? Idan ba a tada matattun sam, don me ake yi wa mutane baftisma a madadinsu? Kuma don me muke sa kanmu cikin hatsari kowane lokaci? Ina mutuwa kullum. gaskiya ne yan uwa, kamar yadda yake tabbatace cewa ina takama da ku cikin almasihu Yesu Ubangijinmu. Idan na yi kokowa da namomin daji a Afisa, bisa ga tunanin mutum, mecece riba ta? Idan dai har ba za a ta da matattu ba, ba sai mu yi ta ci da sha tun da gobe za mu mutu? Kada fa a rude ku, zama da mugaye yakan bata halayen kirki. ku dawo cikin tunani mai kyau, ku daina yin zunubi, gama waɗansunku ba su san Allah ba, na fada wannan ne domin ku ji kunya. Amma waɗansu za su yi tambaya su ce, Yaya ake tada matattu da wani irin jiki suke fitowa? Wawa, abin da ka shuka ba zai tsira ba sai ya mutu, abin da ka shuka kuma ba shi ne ainihin abin da zai tsira ba. kwaya ce kawai, ko ta alkama, ko ta wata iri daban. Amma Allah ne yakan ba kwayar jiki yadda ya nufa, kowace kwaya da irin jikinta, ba dukan nama ne iri daya ba, mutane suna da iri nasu, dabbobi da irin nasu, tsuntsaye da irin nasu, kifaye kuma da irin nasu. Akwai halitta irin ta sama, akwai kuma irin ta kasa, amma daukakar irin ta sama daban. daukakar irin ta kasa kuma daban, daukakar rana daban, ta wata daban, ta taurari kuma daban, har ma wani tauraro yakan zama daban da wani wajen daukaka. Haka kuma yake game da tashin matattu, abin da aka shuka yana da halin ruba, abin da aka tada shi kuma ba shi da halin ruba. Akan shuka shi cikin kaskanci, akan tada shi cikin daukaka. akan shuka shi cikin rashin ƙarfi, akan tada shi cikin ƙarfi, akan shuka shi cikin jiki na mutuntaka, akan tada shi cikin jiki na ruhu, tunda akwai jiki na mutuntaka, lalle akwai jiki na ruhu, haka yake a rubuce. Adam, mutum na farko, ya zama mutum mai rai. Adam na ƙarshe kuwa ruhu ne mai ba da rai, amma ba na ruhu ne farko ba, na mutuntaka ne kafin na ruhu. mutumin farko daga kasa yake na kurar kasa ne na biyun kuwa daga sama yake kamar yadda shi na kurar kasan nan yake haka kuma waɗanda suke na kura suke kamar yadda shi na saman nan yake haka kuma waɗanda suke na sama suke kamar yadda muka ɗauki kamani na kurar nan haka kuma za mu dauki kamani na mutumin saman nan abin da nake gaya muku yan uwa shi ne ba zai yiwu jikinmu na nama da jini ya sami gado a mulkin Allah ba, haka kuma mai ruba baya gadon mara ruba. Ku saurara, zan gaya muku wani asiri, ba dukanmu ne za mu mutu ba, amma dukanmu za a canza kamaninmu. Farat ɗaya da kiftawar ido da jin karar kafo na ƙarshe, gama za a busa kafo. za a kuma tada matatu da jiki irin wanda baya rubewa, za a kuma sake kamaninmu. Gama dole ne wannan jiki mai ruba ya canza ya zama marar ruba, jiki mai mutuwa kuma ya canza ya zama marar mutuwa. Sa'an da kuma jiki mai ruban nan ya canza ya zama marar ruba, kuma jiki mai mutuwa nan ya zama marar mutuwa, a lokacin nan ne fa maganar Allah nan da take a rubuce cikin maganar Allah. za ta cika cewa an hallaka mutuwa an yi nasara a kanta ke mutuwa ina nasararki ke mutuwa ina dafinki ai zunubi shi ne dafin mutuwa zunubi kuwa ya sami ikonsa ta dalilin koyarwar amma bari godiya ya tabbata ga Allah wanda yake ba mu nasara ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu saboda haka yan uwana waɗanda nake kauna, ku tsaya daram, ku kafu, kullum kuna yalwata cikin aikin Ubangiji, domin kuwa kun san famar da kuke yi saboda Ubangiji ba a banza take ba.